أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المستحاضة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب المتخاذة قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطلب أفعله الصلاة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يودركم من لكن دقيقة a cikin wannan littafi na muwatsa na imam malik a yau bakwai ga watan jumadar ula jumadar saniya 1428 wanda ya dace da 22 ga watan 6,2007 za mu shiga babin fil mustahaba wannan babin akan mace mai yin jinin istihala jinin istihaba mace mai almustahaba sifa ne na mace ita ce wadda take a jininta baya yanke jininta na al'ada baya yankewa ana cewa ustuhidatil mar'a ay istamarra biha damu ba'da ayyamiha fa hiya mustahaba ana cewa mace ta yi jinin istihala idan jininta bai yanke ba har bayan kwanakinta na al'ada sai a ce mata ta zamanto mai jinin istihaba قال حدثني ما يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إمام مالك يرويته وانا حديث يتي عن هشام بن عروة دقى مال موسى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه دقى بابنسى عروة بن الزبير آه رضي الله عنه عن عائشة دقى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم annaha qalat aisha tace qalat fatimatu bintu abi hubaysh fatimatu bintu abi hubaysh a wadai daga cikin sahabiyat ce a ita ce fatima bintu abi hubaysh ibn qais abi hubaysh din sunansa qais ibn abdul muttalib ibn asad ibn abdul uzza ibn qusay al saboda haka daga banu asad take cikin jama'an wato kabilar gidan su zubair ibn al-awwam al ba fatima bint qais ba akwai fatima bint qais mai kissar al-jassasa da kuma kissar da kuma wadda aka wadda usama bin zaid ya zo yana neman ta bayan da muawiya ya nemi ta ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam neman shawara ita waccan daban ce wannan ɗaya fatima bintu abi hubaish ita ita ita ma qurashiya qurashiya ce kamar yadda muka ce ta zo ta ce ya rasulullah inni la afhur ta ce ya rasulullah ba na ganin tsarki wato ba na shiga cikin halin tsarki kullum a cikin haila kullum a cikin jini nake shi sai ta yi kinaya da rashin yankewar jininta da cewa wato ba ta cikin tsarki kenan afa ada'us sala to yanzu sai na bar sallah na daina yin sallah tunda kullum jini na baya ɗaukewa sai na bar sallah فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي متى إنما ذلك عرق يتي ونن با وانا أبو بني سي جيجيا جنن جيجياني وليست بالحيضة با جنن هيلا بني كو وليست بالحيضة bi fathi amma nan wajen bi fathi ha an akthar al muhaddithin wa in kana qad ikhtara huwa al kasr ala iradati al hala mashhur shi kuma khatabi wanda yake daga cikin malaman hadisi ko malaman luga yace ce kasr ha ai hala nan abin in aka ce in kace bil haida wato na jinin haila kenan ba wato jinin ba haila ba ba ba haila ba haila bace walaita bil hida hmm, bayan al hai'a hmm, wato ba halin haila bane hmm, wannan jinin da yake tafiya dake ba halin haila bane amma inda aksarul muhaddithin wannan jinin da yake ta zuba jinin jijiya ne ba jinin haila bane fatruki salat fa'ida aqbalatil aqbalat al haida idan hailarki ta fuskanto ki in ta gabato fatruki sala to ki sai ki bar sallah fa'ida idza dhahaba qadruha idan gwargwadon waɗannan idan gwargwadon hailar gwargwadon hailar taki kamar yadda shari'a ta ƙaddara miki ko kuma kamar yadda al'ada ki ta tabbatar miki ya gushe ya anki dam sai ki wanke jinin daga gare ki wa salli sannan ki sallah wani hadisin yana daga cikin hadisai da hadisai ingantattu da yake cikin bukhari da muslim isnadinsa ingantacce ne kamar yadda imam malik ya ruwaito shi daga hisham dan urwa daga urwa daga aisha wannan isnadi ne ingantacce a cikin sharaɗin bukhari da muslim ya bayyana shi ne shine ɗaya daga cikin hadisan da suka bayyana hukuncin mace da take jinin istihala jinin haila musan shi ne jinin al'ada wanda a idan mafiya yawan mata sukan yi kwana 28 a kowane wata su ga al'adarsu sau ɗaya a cikin kwana 28 ba za su sake ganin wata al'adar ba sai kwana 28 sun yi daga ranar da suka fara ganin waccan al'adar to akwai waɗansu mata da zai zamanto cewar jinin baya yanke musu kullum suna cikin jini ko kuma ya zamanto cewar ya zo musu ba yadda al'adar yake take zuwa ba ya saba al'ada eh, bisa yadda da al'adar take zuwa musu to wadda irin wannan jinin ya zo mata ita ake cema mai jinin al-istihaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa jinin istihaba ba jinin haila bane dan haka jinin istihaba ba zai ɗauki hukunce-hukuncen jinin haila ba sai aka ambaci mafi girman hukunci shine barin sallah nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza aqbalat al idan hailarki ta zo miki ta zo ta fuskanto ki to yaya za ta gane iqbal al da yaya kuma za ta gane idbarul haiz iqbalul haid da idbarul haid ta yaya mace za ta gane nan ya mai da ita zuwa ga ta ijtihadi idan aqbalatil haila idan ki ta zo miki ta fuskanto ya za ta gane yaushe hailar ta take fuskanto ta bayanin zai zo mana amma nan yace fatruki sala ki bar sallah wannan dalili ne akan cewa macen da take cikin haila ba za ta yi sallah ba in ta yi sallah tana cikin haila tana sanar da sallar tana sanar da hailar tata ta saba ma Allah hmm. ta saba ma Allah sai dai ba za ta rama sallar ba ba za ta rama sallar ba amma za ta rama azumi azumi ma tana barin shi ma wannan mahallin ijma'i ne wajen malamai dalilin barin sallah shine wannan hadisi fa idza aqbalat al haida fatruki as-salah in hailar ta zo miki ki in hailar ki ta fuskanto ki ki abi a a ki bar sallah wannan umarni ne na wajibi saboda haka hana mace ta haila ta yi sallah a cikin haila hani ne na taharimi kuma idan ta yi sallar sallar ba ta yi ba bil ijma me za ta yi to idan hailar ta zo mata waɗansu daga cikin salaf suna cewa in lokacin hailar mace ya zo ta yi wanka ta yi alwala ta zauna ta yi tilkini tana fuskantar kibla kamar yadda aka rusu daga uku bata bin amir haka zalika makhul yake cewa dalika min hadi nisa'il muslimin ah, ma'amar yace balagani anna al-ha'id kanat tu'maru dalika inda kulli sala wastahsana dhalika aba ah, ah, ma'amar yace mata ana ana horon su kan su rinka yin wannan yayin kowace sallah har aba ibn abi raba yake cewa wannan abu ne wanda yake kyakkyawa qala ibn abdul bar ibn abdul bar yace wa hadha amrun mashruf wannan al'amari ne wanda yake dukkan malamai sun bar shi ba wani malami da yace mustahabbi ne ga mace ta wannan قال أبو قلابة سألنا عنه فلم نجد له أصلا mun tambaya muka samu ba shi da wani asali wa jama'atul fuqaha'u yakrahunahu malamai fakihai suna cewa makruhi ne mace mai haila ba abin da zo a cikin sunna cewa in lokacin sallah yayi za ta shigaltu da wata ibada amma abin da ta saba yi na zikiri kamar azkarus sabah wal masa da sauransu ta ci gaba da yi wannan mashru' ne amma abin da aka rubuto daga waɗansu daga cikin salaf ba shi da asali a cikin sunna bal wannan zai zama yana daga cikin babin kirkiro wani yin bid'a a cikin addini a shahid mace mai haila an hana an hana ta yin sallah to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza aqbalat haila idan haila ta ki ta fuskanto ki yaya za ta gane fuskantar haila malamai sun kasa mata kashi uku ko kuma mu ce kashi hudu akwai matar da take wadda take fara yin haila ba ta taba ganin haila ba sai kawai ta zo mata budurwa sabuwa da ba ta taba yin haila ba sai haila ta soma zuwa mata to wannan za ta koma ya zuwa ga alamomin jinin haila na cewa yadda haila yake zuwa farko yana zuwa jini wanda yake baki sannan ya tsinke ya zamanto mai ya mai jaja sannan ya zamanto ruwan nama sannan ya koma fatsi fatsi sannan in ya kare kuma ya zamanto fari to sai kuma mai al'ada to ita mai al'ada din ita ta kasu kashe uku mace wadda take jini jinin hailata yana zuwa mata ta saba tana ganin ta koyaushe kowane wata to ita wannan wanda take ganin jininta a koyaushe akwai wadda take tana da al'ada tabbatatta ta saba duk wata tana ganin jininta kwana hudu hmm, har zuwa abin da ya kama an fahimta wanda take a ce ma al-mu'tada tana da al'ada ta san kuma al'adar ta akwai wadda take al-mutamayyiza mai tamizi ta san alamomin jinin haila tana ganinsa ko tana jin sa ya zuba a jikinta tana ɗauka ta duba audugarta daga warinsa da kalarsa da ɗabi'ar fitarsa za ta gane shi wani ita ya ce ma almutamayyiza tana iya tamyizin jinin yanda ko da wani jini ya zo mata wanda ba na haila ba tana da tamyiz da za ta da za ta tantance shi nau'i na biyu kenan nau'i na uku ita ce almutahayyira wadda take ta rudi rudaddiya ba ta da al'ada tabbatarta ko ba ta da tamyizi ba ta da yadda za ta bambance jinin wannan nau'in yadda haka malamai suka kasa mace wadda yake jini ya saba zuwa mata to me al'ada ya za ta gane iqbalul haid zuwan haila da zuwan al'adarta sun tana da al'ada tabbatatta al'adarta ta ba wai kawai ta san kwanakin hailarta ba a'a ta san lokacin da haila yake zuwa mata alal misali ta san tsakanin in ta fara in ta fara ganin jini a farkon wata to ba za ta sake ganin wani jinin ba sai bayan kwana 28 sannan wani sabo zai zo mata bayan ta ga sarkinta saboda ka ta san a farkon wata ta saba ganin jininta tana da al'ada tabbatatta to ita wannan za ta san iqbalul haid da lokacin al'adarta almutamayyiza mai tamyizi za ta san iqbalul haid da alamomin jinin shine kamar yadda ya zo a wata riwaya ta hadisin Fatima bint Qais ko da yake malamai ba su inganta ta ba amma waɗansu amma yawan malamai sun yi riko da ita bal har imam malik a wajen imam malik at-tamyiz shi yake kaddamarwa bisa al'ada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna damal hayd aswadu yu'rab jinin haila baki ne an san shi sananne ne to wannan shine ishara ga tamyiz to idan mace mai tamyiz ce sai ta aiki da tamyizinta iqbalul hayd a wajenta shi ya zamanto cewa basirarta da gane nau'in jini shi zai sa ta gane cewa wannan jinin haila ne to almutahayyira fa wanda take rudaddiya ba ta sani ba ba ta da al'ada ba ta kuma da ilimin tamyiz to ita wannan malamai sun yi saɓani a kanta wanda yake a rajihin magana shine matabar imam ahmad da ya ce mace wadda take hayyara sai a maida ita ya zuwa ga aghlabul haid a maida ita zuwa ga hadisin zainab binti jahash ah, hadisin hamna hadisin hamna binti jahash a cikin sunan abi dawud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tahayyadi fi ilmi Allah sittan aw sab'a ki haila a cikin ilimin Allah kwana shida ko kwana bakwai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da hamna da hamna ya zuwa ga galibu haidin nisa sai ta koma ga wato abin da yake shine mata mafi yawan mata suke yin kwanakin haila mafi yawan mata kwanakin hailarsu kwana shida ne ko bakwai to wadda take rudaddiya ta kasa gane ba ta da ta kasa gane al'adarta kuma ta kasa gane launin jininta to sai a maida ita zuwa ga aghlabul haid hmm? a maida ita zuwa ga ghalibul haid kwana shida ko kwana bakwai to ya za ta gane farkon zuwan hailarta daga ƙarshen lokacin da ta ga jini sai ta kirga kwana 20 sai ta kirga kwana ashirin da uku eh, ko kwana ashirin da hudu cikon wata kamar yadda ya zo a ƙarshe a cikon hadisin hamna in waɗannan kwanakin suka wuce to sai ta fara wannan shine iqbalul haid daga nan za ta gane iqbalul haid an fahimta da kowane nau'in mata wannan shine ijtihadin da malamai suka yi domin wannan danga abin da ya danganci sha'anin haila mafi yawansa abu ne wanda ake mai da shi zuwa ga al'adar mata ba za a kawo wata doka tabbatatta wanda yake ba a sabawa ba akai kowace mace da irin yadda al'adar ta take zuwa mata sai dai ka san usul din shari'a hmm, wanda a bisa nan kuma mace ta san usul din shari'a wanda a bisa nan sai ta kiyasi daga halin da take ciki to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin ya ambaci iqbalul hayd to iqbalul hayd din kamar yadda aka fassara shine wannan kamar yadda malamai suka ce kowace mace da irin nata sifar yace fatruki sala fa idza dhahaba qadruha idan gwargwadon wannan hainar ya riga ya wuce hmm? to yaya za ta gane gwargwadon ta wato shine in tana da al'ada al'ada ta wuce idan ko ba ta da al'ada tana da tamiz tamiz ya nuna mata hailan ta kare in ko muta haira ce amma da ta zuwa ga al'adar galibun nisa to idan wannan gwargwadon ya wuce fagsili anki dam sai ki wanke jinin daga gare ki menene ma'anar wankewar jini shine sai wanka shine shine kai wanka sun salli sannan ki sallah ai ba'da al-ightisal kama sarraha bi fi riwayat abi husama abi usama an hisham inda al-bukhari bi lafz thumma ightasil thumma ightasili wa salli hmm? faghsili anki dam thumma ightasili wa salli yazo da wannan ziyada din ki wanke jinin sannan ki wanka ki sallah saboda haka wannan riwayar da ba a ce ta yi wanka ba duk da yake faghsili anki dam ki wanke jinin daga gare ki wannan yana ifadar kan cewa ta yi wanka wanda yake mahallin ijima ne cewa mace idan ta gama hailarta wajibi ne ta yi wanka wajibi ne ta yi wanka amma kamar yadda ya gabata a karatunmu na karshe imam malik aka ce idan ta in mace ta ga tsarkinta ta rasa ruwan da za ta yi sallah da za ta yi wanka da shi za ta iya yin taimama ta yi sallah ita eh, za ta iya yin taimama ta yi sallah halin ta kamar halin mai janaba ne to amma idan ya zamanto cewa akwai ruwa to amma bayan nan dole wajibi ne akan ta wanka ko ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka sai in ta rasa ruwa din ne za ta yi taimama kamar yadda yake mahallin ijma wajen malamai sannan ya ce fafsili an kiddama wa salli wannan kun ga mai istihaba aka ce ta wanke jinin sannan ta wanka ta wanke jini sannan ta wanka ko sannan ta yi sallah to amma ai tana istihaza da jinin yana zuba haka za ta yi haka za ta yi tunda nan muna maganar mace ce mara lafiya saboda haka da wannan jinin nata haka za ta yi wanka hmm? ko mijinta ya saju da ita to wannan kaɗai ya wadatar ko kuwa akwai wani abu da za ta ƙara yi almajiran hisham ibn urwa sun yi saɓani a nan wajen malamin imam malik kun ga imam malik shi bai faɗi irtisal ba ya ce faksili an kiddam abu usama ya faɗa to daga cikin almajiran hisham ibn urwa akwai wanda ya ƙara wata wadda'i li kulli sala ita ce riwayar wannan riwayar tana cikin bukhari abu tana cikin tirmidhi abu muawiya ya rawaito tana cikin tirmidhi bal a cikin ma tana cikin bukhari ma na'am tana cikin bukhari daga riwayar abu muawiya thumma tawadda'i li kulli salati alwala da kowace sallah to wannan malamai sun yi saɓani sahihin magana shine cewa wajibi ne akan mace mai istihara kowace sallah in za ta yi ta sabunta alwala sauran malamai sun ce mustahabi ne kamar da yake mazhabar imam mali. saboda ita wannan riwayar bata tabbata ba a wajensa bai ruwaito ta a cikin hadisin hisham ba saboda haka ya ce mustahabi ne gare ta ta yi alwala ga kowace sallah kamar halin ta halin mai salasul Bawul ne mai yoyon fitsari kaga mai yoyon fitsari idan kace kowace sallah in kace in yi alwalar sallah a zahar la'asar ma ya tashi ya sallah da ita to kaga ka ta masa cewa kenan akwai wata najasa tare da shi zai sallah a haka to amma saboda halin larura an ji an gani to sai aka ce masa ya rinka yin alwala ga kowace sallah shi wannan halin mai salatul bol ba shine asali ba asali wannan hadisin na mai istihada ne tunda mai haɗa kullun tana cikin jini saboda haka idan tunda ku kullun tana cikin jini kaga idan ta alwala ta sallah a zahar a kaddara cewa ba ta wani abu da zai karya alwala da nata ba shi kansa fitar jinin istihaba din ya isa ya karya alwalar to shi sai aka umarce ta cewa ga kowace sallah an zata ta yi ta sabunta alwala wannan ala sabilul wujub to akan wannan ne ba da asali a kiyasin mai salatul bawl akan mace wadda take yin istihaba wanda yake wannan shine a sahihiyar magana domin ita riwayar ta inganta daga Abu Muawiya ba shi kadai ya kadaita da wannan riwayar ba akwai saura wanda suke mutaba a gare shi su ma suka ruwaito irin su Hammad ibn Zaid da sauransu abinda ake nufi da tawaddu'i li kulli me ake nufi da tawaddu'i li kulli sala bi ma'ana idan lokacin ko idan wani idan lokacin wato farkon lokacin kowace sallah ta sake samun alwala alal misali ta yi sallar azahar to daga an kira sallar la'asar sai ta sake sabunta alwala to idan ta yi alwalar kafin shigar lokacin sallar la'asar ba ta yi ta nafila ta yi ta nafila tana karatun ƙur'ani har lokacin sallar la'asar yanzu za ta iya yin sallar la'asar da wannan alwalar yundar nafila take za ta iya yi amma ban karatun qur'ani ba ta iya ba min aina laka tafsir ba bai bambancin fila da karatun alqur'ani inda inda kai maza baka shine shaddanta alwala domin karatun alqur'ani ai ba bambanci bambancin kawai shine idan nafila da karatun Alƙur'ani din tana yin su da alwala sallar azhar ne har sallar azhar din ta sadu da sallar la'asar to sai ta sake wata alwalar da sallar la'asar amma idan bayan ta yi sallar azhar sai ta zo za ta yi karatun alkur'ani ko za ta yi nafila sai ta sabunta alwala don ta yi nafila ta yi karatun alkur'ani sannan wannan nafila ta da karatun alkur'ani ya sadu da lokaci da la'asar to wannan alwala da ta yi ta ishi ta wadatar mata eh amma ta yi alwalar da niyyar kan cewar za ta halatta ma kanta abinda alwala ta hana mata ta abinda rashin alwala ya hana mata ta yi eh? na alaikum assalam a'a lafiyar da za ta yi bayan sallah azhar za ta yi ta da nafilarta za ta yi ta da alwalarta ai ta wadda ili kulli sala hmm? wato za ta sabunta alwalar ga wata farillar da za ta sake yi ba za ta hada farilla biyu ta yi su da alwala ɗaya ba idan lokacin su daban ne sai dai idan zai iya hada su in ta iya hada su za ta iya wannan alwalar tunda kamar yadda ya zo a hadisin hamna hmm? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ta jin idan za ta iya ta jinkirta a zahar ta gabatar da la'asar sannan ta yi wanka ta yi sallah a zahar da la'asar haka zalika ta jinkirta magariba ta gabatar da isha ta yi wanka ta hada magariba da isha ta yi wannan hmm? saboda za ta iya hada sallo za ta iya kamar a halin tafiya take tana istihara za ta iya hada sallolin guda biyu ta yi su a lokaci daya an fahimta amma idan lokacin su daban ne shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi wa tawadda'i li kulli sala wa tawadda'i li waqti kulli sala ki sabunta alwala ga lokacin kowace sallah kowace sallah ke mata tata alwalar ta daban na'am a wannan wannan shine abin da yake sahihi akwai malaman da suka sharɗanta mata kan cewa ta wanka kharij madahibul arba'a suka ce ga kowace sallah sai ta yi wanka wannan yana da akwai tsanantawa a ciki inda yake imam ahmad ya ce al ahwab ya fi ihtiyati amma abinda saboda inganci saboda ingantaccen riwaya ta zo a hadithin riwayar abu muawiya an hisham cewa wata wadda ili kulli sala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wajabta mata cewa waghtasili li kulli sala ba don haka sai a wadatu a tsaya akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inda wankan ya wajaba da an yi ishara gare shi wallahu ta'ala a'lam na'am قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيرهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتكتسب ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي وحدثني عن مالك عن نافع امام مالك رويته وانا حديث دغ نافع مولى عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار Suleiman ibn Yasar al-Hilali maulan maulan Ummu Salama ɗaya daga cikin fuqaha usaba mun sha tarjumar ta a cikin nan an ummi salama daga ummu salama a hind bintu umayya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita mun karanta tarjumar ta annam ra'atan kanat tuhraqu الدماء dima fi رسول الله sallallahu الله عليه وسلم cewa wata mace ta kasance tana zubar da jini fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ambace ta ba saboda haka malamai suka yi sabani waɗansu ayyubu safiyani ya ce ita fatima dai ita wannan fatima binta abi hubaysh ta hadisin farko ita ce akwai malamai da suka da suka kidaya mata masu istihada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai ibnu abdul bar ya kirga mata wajen guda tara daga ciki akwai ita fatima binta abi hubaish akwai ummu habiba binti jahash akwai hamna binti jahash akwai zainab binti jahash waɗansu sun ce a ita zainab binti jahash ita ce ummu habiba binti jahash ne ita ɗaya zainab ɗin ta ukun matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta cikin masu istihada amma kaga wa'annan duk dai hadisansu sun zo da nassi a kansu su su hudu din to sabani shine cewa ta hudun ita Zainab bintu Jahash ita ce Hamna ko ita ce Hamna a ita ce Ummu Habiba ko ba ita ce Ummu Habiba ba wannan sabanin akan su ne amma Hamna daban take Fatima daban take wannan duk ya tabbata kan cewa suna yin istihaza abin da yake karfafa cewa Zainab bintu Jahash ba ita ce Ummu Habiba bintu Jahash ba shine hadithin Aisha da yake cewa akwai daga cikin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi itikafi tana tana yin jin tana yin istihaba har ana sa mata har tana sa tasa a karkashin kafarta za a ga tasar har ta yi ja saboda jini da yake daga saboda yawan jini da yake fita daga jikinta saboda ake nuna cewa kenan daga cikin matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da take istihaba wadda ita ce Zainab binti Jahsh saboda haka dukkan banatul Jahsh su su uku sun kasance suna yi kamar yadda muka ce wannan an ka imam malik ya kawo ta mubhama ba a faɗi wace ce take istihaba fastabtat laha ummu salama sai ummu salama ta yi mata fatawa wajen manzo rasulullah fastabtat fastabtat laha ummu salama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ummu salama sai ta yi mata fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan akwai halaccin ayi wakilci wajen fatawa ka wakilta wani ya tambayar maka ba lallai kai ka tambaya ba musamman in kana in akwai kunya inda wannan mace ce tana jin kunya ta fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayar sai ta sa ummu salama ta mata wannan ya gabata gare mu irin wannan da yawa daga ciki akwai kissan Ali da Miqdad ko da ya tura Miqdad saboda shi yana yace shi mutum ne mai yawan fitar da mazi to kuma ga ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa idan yayi shiru ya zauna da in yayi in yaji kunya kunya ta ana sanin addini kaga mafsada ce in yayi magana yayi rashin kunya kaga ita ma mafsada ce to sai ya samu hanya wadda ke ta tabbatar masa da maganin dukkan mafsada guda biyu ya tura mai ta ya samu kwaranyewar jahilci eh, sannan kuma ya samu kiyaye kunya to wannan ita ma ta sa aka yi mata fatuwa saboda kunya faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata litanzura ila litanzur ila adadil layali wal ayyam allati kanat tahiduhunna min ash-shahr qabla an yusibaha alladhi asabaha yace ta duba adadin darare da kwanaki da ta kasance tana yin haila a cikin su a kowane wata qabla an yusibaha qabla an yusibaha alladhi asabaha kafin abin da ya same ta na wannan rashin lafiyar jini ya kwararar jini ya same ta faltatruki sala sai ta bar sallah a wannan kwanakin gwargwadon wannan a cikin wata wato a kowane wata ta duba ta duba gwargwadon kwanakin da da take yin haila kafin ta fara yin ta fara yin istihaba fa idan khallafat zalik idan ta idan ta idan ta idan ta bama wa'annan kwanakin baya ta gama su faltaghtasil to tai wanka thumma litastaghfir bi thawbin sannan ta kunzugu da tsumma thumma litusalli sannan tai sallah to wannan hadisin ya nuna mace ta aiki da al'adar ta kenan tunda ya ce faltanzur ila adadin layali wal ayyam allati kanat tahiduhun kaga kenan wannan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gani me ya mai da ita ya mai da ta ga al'ada sai aiki da al'adarta wato kwanakin al'adarta kafin rashin lafiyar kwararar jini ya same ta ta aiki da waɗannan kwanakin ta saba kwana hudu ne take ganin haila to daga kwana hudu sun cika sai ta yi wanka wal tastasfir bi thawb ta kunzugu Ka eh, sanya auduga yanzu abin nan kunzugu hausa za ce ko inda da ake eh, a yi linjami a ɗaure ta man to amma yanzu ga auduga nan in ma abin ya yi yawa ga famfas nan tun malta salli sannan ta sallah menene hikimar yin kunzugu din don ta tsabtace jikinta kar ta rinka sallah jinin ya rinka taɓa tufafinta domin idan wannan idan ba ta yi ba jinin ya taɓa tufafinta bai halarta ta yi sallah da wannan ba amma idan ya zamanto ta ta yi bakin kokarin ta wato ta tsare jinin in ya fi ƙarfin tsarewar da ta yi don ya taɓa tufarta tana cikin sallah babu komai tunda ta yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta yi al-istighfar a saboda haka wannan hadithin kamar yadda muka ce shahid ne akan mayar da mace ya zuwa ga ya adadul ayyam wato ayyamul ada na'am wannan hadithin yana cikin Abu Dawud yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i baya daga cikin hadisan da suka fito a tazo zo a cikin sahihain na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جاش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحر فكانت تغتسل وتصلي وحدثني عن مالك إمام مالك يروي وانا حديث عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبيه دك بابنسا urwa an an zainab binta abi salama daga zainab binta abi salama zainab binta abi salama agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yar abu salama ce yar ummu salama ta zo da ita da ita manzon ummu salama ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce lokacin da aka daura auren ummu salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tare da matarsa kullun in yazo sai ya ganta tare da Zainab sai ya juya kullun yazo sai ya ganta tare da Zainab kuma yana so ya tare da matarsa to ammar ibn yasir dan uwan ummu salama ne minar rada'a tare suka sha nono saboda haka kamar muharramin ummu salama ne sai ya je ya fincike ta yace kawo wannan kazamar yarinya ita take hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarewa da iyalinsa sai ya dauke ta ya tafi da ita wajensa hmm. sannan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare daga baya ta zo a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taso shi yasa lokacin da akwai lokacin da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinka burin suka rinka kowa sai ta kawo wata yar uwarta cewa ya rasulullah ka auri wancan yar uwata mu ana so mata alkhairin da na samu to ita ummu salama sai ta ce ga yata ya rasulullah zainab ka aure ta mu ma ana so mata alkhairin da na samu sai da ta cikin ta ba eh, eh, imani shi ne yake maganin kishi <laughs> sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي إنها إنها ابنة أخي من الرضاع yace to ai ko ma bata zamanto agola na ba wadda wadda na rene ta a cikin gidana gashi ko agola an hana aurenta wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin yace to koda bata zamanto rabiba ta ba ba za ta halatta gare ni ba domin ubanta dan uwana ne wajen wajen shan nono tare da sha nono da Abu Salama dukkanin su Halimatu Sa'diya ta shayar da su Abu Salama ibn Abdul Uzza ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun wanda ya mutu a Habasha a afwan wanda ya mutu a Madina farkon hijira ba da dadewa bayan an koma hijira wannan ya daga ita ce dai wannan Zainab din tana daga cikin wanda aka gabatar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya aure ta domin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rinka yi wannan ta ce ga kanwata wannan ta ce ga wance Zainab binti Abi Salama annaha ra'at Zainab binti Zainab binti Jahash ta ga Zainab yar Jahash eh, allati kanat tahta Abdurrahman ibn Auf wanda take a ƙarƙashin Abdurrahman ibn Auf to na an yi sabani aka ce wannan Zainab din an ya ku sunanta ne domin Zainab ƴaƴan ƴaƴan Jahash su su uku ne da Zainab matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadda da matar abdurrahman ibn auf da kuma hamnatu bint jahash to a sahiha an ce ita wannan zainab bint jahash din nan ba sunanta zainab ba sunanta barra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ta koma zainab amma sai ta shahara da ummu habiba sai ta shahara da ummu habiba waɗansu kuma suka ce a kuskure ne masu riwayar wannan hadisin suka yi suka kira ta zainab binti jahash as-sawab ummu habiba binti jahash ala ayyati hal wani ɗaya daga cikin matan da suke istihaba ne ba kuma ana nufin Zainab binti Jahash matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan gashi ta ce wa kanat tahta Abdurrahman ibn Auf ta kasance matar Abdurrahman ibn Auf ce wa kana tustahab ta kasance tana yin istihala fa kana tattasilu wa tusalli ta kasance tana yin wanka ta sallah wato kowace sallah in ta zo sai ta yi wanka ita ba alwalar kawai take ba to wannan wannan wannan abin da take yi ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bane abu ne wanda ta ɗora ma kanta take yi saboda haka bai zamanto shari'a wanda yake wajibi akan kowace kowace mai istihaba ta rinka yi ba tana yi ne ba tare ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da yake akwai riwaya da ya zo da ta zo a cikin abu dawud من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن أروة عن عائشة استحيدت زينب بنت جهش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة آه، أبنا زينب بنت جهش تاي استحالة في النبي صلى الله عليه وسلم يتم تكي وانكا قوة صلى قال الحافظ قال شيخنا الإمام البلقيني يحمل على أن زينب استحيدت وقتا بخلاف أختها فإن استحابت فإن استحابتها دامت آه wannan riwayar haka abu dawud ya rawaito daga tafarkin sulaiman ibn kathir sulaiman ibn kathir mutakallam fi riwayar da ta zo a cikin sahihain shine anna umma habiba stuhidat sab'a sinin ummu habiba binti jahash din kenan ta yi istihaza shekara bakwai tana yin wannan jini faqala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تتم بيمن ذن الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل a faƙala haza ir ya umarce ta ta wanka ya ce wannan jinin jijiya ne ta tabtasilu li kulli sala ta kasance tana wanka ga kowace sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa amara fa qala laha tasili fa amaraha an tabtasili wa mace ta tayi wanka ai bi ma'ana in haili ta kare tayi wanka ta rinka sallah ita sai ta fassara shi cewa ta rinka yin wanka ga kowace sallah don haka dan haka wannan baya nuna kan cewa mace mai istihara za ta rinka yin sallah a koyaushe a za ta rinka wanka a kan eh, a kowace sallah na'am قال وحدثني عن مالك قال حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان الكعكاء بن حكيم وبيد بن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب يساله كيف تغتسل المستحاده استطاع تستبدل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استغفر نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن إمام مالك رويته وانا حديث جمال موسى سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن, ابن الحارث ابن هشام إيه دقا تكن فقهاء السبعة باشي سمي إنبا مولى الناس أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث shine daga cikin fuqaha usaba to bawa to abin nan shi sumai bawan bawan abubakar ne wanda ya yanta shi ya daga cikin tiqat din malaman imam malik ya mutu a shekara ta 30 bayan hijira kashe shi ake yi an alqaqa ibnu hakim cewa qaqa ibnu hakim kusan wani ya daga cikin sunayen larabawa a asa wato sun suka tashi sa maɗa suna sai su sama suna mai wahalar faɗa wanda kana ji zaka san cewa wannan fa ba wasa bane kaji an ce hanzara ɗaci ko a ce masa murra ɗaci eh? amma ji an ce maisara sahal yasar irin waɗannan suna ta sai bayi suke sama sunaye masu sauki amma wai ah sai a sa masa suna wanda zai ba ma makiya wato tsoro qaqa wato shine irin sautin da tso da da ke kasasshiyar fata kake yi in ka motsa ka القعقاع ابن حكيم الكناني المدني يا ahmad wa yahya wa ghayruhuma wa وروى muslim wal arba'a wa zaid ibn aslam da zaid ibn aslam al-adawi zaid ibn aslam da qaqa dinnan dukkanin su tabi'ai ne amma ba sa daga cikin manya-manyan tabi'ai eh, sigaru tabi'in ne arsalahu ila sa'id ibn al-musayyib su su biyun sun aiki sumai ya zuwa ga sa'id ibn al-musayyib an gane dukkanin su malaman imam malik ne da sumai da qaqa da kuma shi zaid ibn aslam duk malaman imam malik ne to amma da ƙaƙa da zaid suna sama da shi su mai a shekaru da ilimi sai suka tura shi a matsayin wanda yake kanin su bayan su suka tura shi wajen sa'id ibn al-musayyib ya tambaye shi sa'id ibn al-musayyib kuwa mun san shi yana daga cikin al-fuqaha us-sab'a wanda yake yana daga cikin manya-manyan tabi'ai a Madina yas'aluhu kayfa taghtasilu al-mustahaba suka tura shi ya tambayi sa'id ibn musayyab yaya mace mai jinin istihala za ta yi wanka faqal taghtasilu min tuhrin ila tuhur ta yi wanka daga lokacin tsarki zuwa lokacin tsarki wato in ta ga tsarkinta sai ta yi wanka ba za ta sake yin wani wanka na fita ba za ta sake yin wani wanka na ibada ba sai ta sai ta ga wani tsarkin an fahimta taftasilu min tuhrin ila tuhur kamar da wanda muke faɗa ne kamar yadda muka hukuncin da muka faɗa ne a sauran wata tawadda'u li kulli sala yi wa alwala da kowace sallah wujuban inda al-jumhur wa istihbaban inda malik a wajen imam malik mustahabbi ne amma wajen jumhurin malamai wajibi fa'in galaba ghalaba hadda mustaffara idan ya zama to jinin yayi yawa to sai ta yi kunzugu sai ta toshe a ah, magudanar jini din wannan kamar yadda yake al'adar imam malik yakan biyo da hadisai marfu'ai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin wato fatoyin sahabbai da tabi'ai domin su bayyana yadda ingantaccen fahimta take ta wannan hadisin kaga wannan ya nuna ce maganar Sa'id ibn Musayyab ta bai ita ce ainihin ta bayyana cewa ingantaccen cewa fahimta sahihiya ta wanka ta yadda mace mai istihaba za ta yi shine sau ɗaya za ta yi wanka dan karka dau karka ji hadisin ummu habiba Eh? fakana taftasilu li kulli sala gashi kuma can ga hadithin Fatima binta Abi Hubayja na Ummu Salama ba a ce mata taftasilu li kulli sala ba eh? ka dauka cewa to akwai abin ci wato akwai karo tsakanin hadisan ko kuma ka dauka cewa tunda an yi shiru a wancan hadisin na Ummu Salama da hadithin Aisha na Fatima binta Abi Hubayj ba ambaci yin wanka akan kowace sallah ba to tunda an ambata a cikin wannan hadisin na Zainab binta Abi Salama to wannan wani ƙari ne in ko ƙari ya zo da ingantacciyar riwaya sai a karbe shi to sai ya amfani da maganar Sa'id ibn al wanda yake malami ne ya san sunna ya hada hadisan baki daya kuma ya fitar da da fahimta sahihiya eh, to shine ya bayyana cewa ai ga yanda abin yake ba wankan nan da ake yi min tuhrin ila tuhur daga tsarki zuwa wani tsarki ba min salatin ila salaba ba waɗansu sun yi kuskure sun yi tafsir shi yasa ake son mutum zai ilimi yayi wajen ya je ya karanta abin nan ya karanta a wajen waɗanda yake sun riga sun karanta in ko zai karanta a littafi to ya amfani da littafan da za su taimake shi littafan da babu ɗugo wani sai ya karanta hadisin nan min zuhurin ila zuhur daga sallah azhar zuwa wata sallah azhar za ta yi wanka tunda babu ɗugo littafan da ake yi wannan shi ake ce ma tashib eh? tunda inda ake karanta inda zaka rubuta tuhur haka zaka rubuta tuhur dugon ne babu kuma da alsafan da ai babu dugo sai daga baya ne aka zo ake dugo har ake wasali hmm? daga baya ne ake dugo har ake wasali shi sa wata mata da da aka rubuta mata takardar saki ta kawo ma wani malamin ya karanta ya shiru sai ce ai saki ne ta ce malam karanta da kyau ba wasani wato kakai tasfifi saboda ba ka son zaki sai ta dangana shi zuwa ga tasfif ta ce malam karanta da kyau ba wasani to maganin tasfif shine ka ji daga wajen bakin waɗanda yake sun yi riwa su sun ji daga wajen malamai hanya ta biyu kai amfani da littattafan da suke za su bayyana maka za su bayyana maka tasihin magana shine littafan gharibul hadith da kuma littafan abin nan al-mu'talif wal mukhtalif da sauransu dai wanda malamai malaman hadisi duk sun yi rubutu a wayannan fannunuka wannan riwaya kuskure ce min zuhurin ila zuhurin kuskure ne abin da yake riwaya ingantacce shine min zuhurin ila zuhur na'am qala hadathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala laysa 'ala al-mustahada illa an taghtasila ghuslan wahida ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحادة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحادة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحادة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي من في ذلك وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن هشام بن عروة دقمال منسى هشام بن عروة عن أبيه دقبابنسى عروة أنه قال cewa shi urwa ya ce urwa yana daga cikin fuka ha'u sallah muka ce na daga cikin wayannan manyan malaman na madina guda bakwai na tabi'ai ya ce laisa alal mustahabati illa an tabtasila ghuslan wahida mace mai yin istihada ba abin da yake a kanta na wajibi illa wanka guda ɗaya kawai sun mata tawabba'u ba da zalika li kulli sala sannan bayan nan ta yi alwala eh, ga kowace sallah kowace sallah in ta zo ta sabunta mata alwala kaga wannan shi ma maganarsa a bisa zahirin hadifin hisham ibn urwata an abihi an aisha faksili an kiddama واغتسلي وتوضئي لكل صلاه wannan shi ma imam malik ya karfafa wannan ya kawo riwaya daga urwa da ta yi muwafaka da maganar sa'id ibn al-musayyab da ta gabata qala yahya yahya ibn yahya al-laythi yace qala malik imam malik yace al-amru indana al-amru indana wannan me imam malik yake nufi da al-amru indana ra'ayinsa zabinsa kar ku ce amal al madina wanda yace amal al madina ne kuskure ne al'amru indana zaɓi a wajenmu annal mustahaba cewa mace mai yin istihaba idan sallat idan har ta yi sallah wato ma'ana ta yi wanka shine ma'ana idan sallat ta riga ta yi wanka anna li zawjiha an yusibaha cewa ya halatta ga mijinta ya sadu da ita tunda ba haila take ba wa kadhalika an-nufasa haka dalika mace mai yin mai jinin biki إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم ما أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها هكذا لك ما تجن بك إ ذ ا انت كي كريان دا جنيك اري ما تاد فك شيني كنا ستين أ جن إ مالي كنا أ ر جن جمهور مالي كنا أ ر ب ع ي ن يا في انجنشي ان ام سلمى كانت النفساء fi ahdi rasulillahi kanat nufasa taqudu 40 laila mata masu jinin biki kwana 40 suke barin sallah to idan mace mai jinin biki ta kai iya iya aqsiya wato matukar kwanakin da jinin biki yake tsare ta to ita ma fa innahu yusibuha thumma ra'at fa in ra'at dama ba'da zalika idan jini ta sake ganin wani jini ya zo mata bayan wannan fa innahu yusibuha zawjaha mijinta zai iya saduwa da ita wato ya zamanto istihaba kenan wa inna ma hiya bi manzilati almustahaba ta zamanto ita a matsayin mace ne istihaba ne wannan mas'alar mace mai istihaba za a iya saduwa da ita ko ba za a iya saduwa da ita ba jamahirin malamai suna akan cewa za a iya saduwa da mace mai istihaba domin manzon Allah madaukakin sarki cewa yi fa'tazilun nisaa fi almahid ku kaurace ma matan ku a yayin a lokacin fi din nan zarfiya ce ai fi muddatil mahid wa huwa al-haid a cikin muddar haila to amma gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan inna zaliki laysa bihaid hmm? inna ma zaliki irq wa laysat bil haida wannan jini ne na jijiya ba haila bace tunda ba haila bace ko zai dauki hukuncin haila ba zai dauki hukuncin haila ba saboda haka ya halatta mijinta ya zo mata kenan to abin da ya sa imam malik yace al'amru indana zabin sa ne saboda a madina akwai sabani akwai daga cikin malaman madina wanda suka ce su suna ganin bai kamata miji a abin nan bai halatta miji ya sadu da matarsa in tana istihaba ba ne ra'ayin Suleiman ibn Yasar da malamin Imam Malik al-Imam zuhri da waɗansu su to kaga tunda akwai wannan sabanin shi yasa Imam Malik ya ce al'amru indana wato akwai sabani na san da shi to ni ga zabi na kaga idan da al'amuru inda na ijma'un ahlul madina ne eh, da ba za a samu sabanin Suleiman ibn Yasar da Zuhuri ba tunda daga malaman Madina ne za a yi ijma'i a Madina babu Suleiman ibn Yasar ba yana daga cikin fuqaha usaba yana daga cikin manya manyan malaman nan guda bakwai ko ka za a yi ijma'i a Madina ba tare da Zuhuri ba wanda aka ce ilimin Madina ga baki daya a hannun mutane hudu suke a lokacin rayuwar zuhuri din wanda yake na farkon su shine shi ibn shahab az-zuhri kaga ko ai dole dole ra'ayinsa ya zamanto abin dubawa saboda haka babu ijma'i a madina akan wannan akwai sabani kuma imam malik ga zafin sa qala malik imam malik yace al-amru indana fil mustahaba ala hadithi hisham ibn urwa an abihi wa huwa ahabbu ila ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik yace zabin mu a cikin a hukuncin mace mai jinin istihada mun tafi akan hadisin Hisham ibn Urwa an abi wa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik shine mafi soyuwar abin da naji a cikin wannan wato domin hadisan su ma sun saba an fahimta hadisan sun saba hadisan istihada hadisan istihada akwai hadisin da Imam Malik ya nuna shine hadisin Fatima binta Abi Hubaysh da riwayar Hisham ibn Urwa an abihi akwai hadithin a ummu salama wanda yake yayi muwafaka da hadithin fatima akwai hadithin hamna binti jahaj a cikin sunan abi a cikin sunan sannan na hudu shine hadithin ummu habiba wanda imam malik ya kawo shi da riwayar zainab hadithin hisham ibn urwa an abihi an aisha shine wanda yace mace mai istihaba wanka ɗaya za ta kuma ta yi alwala ga kowace sallah kuma ta yi amfani da al'adarta ta yi amfani da al'adarta waɗannan abubuwan da suka wannan abubuwan su ne a cikin hadithin hisham ibn urwa hadithin hamna ya mai da ita ya zuwa ga al'adar galibin nisa ya ce mata ta haɗa azahar da la'asar ta haɗa magariba da isha in kuma asuba ta yi ta yi wanka wato ta yi wanka sau uku a rana hadithin hamna aka ce mata ta yi wanka ta ɗauki ce ta kasance tana yin wanka in lokacin kowace sallah ya zo to saboda wannan saɓani na hukunce hukunce imam malik sai ya tarjihi bai yi jam'u ba sai ya tarjihi yace al'amru indana ala hadithi hisham ibn urwa wannan shine ra'ayin imam malik at-tarjih to amma waɗansu malamai su ba wannan maslakin suka ɗauka ba sun ɗauki maslakin jam suka ɗauki cewa hadithin hamna wannan ishtihadin kanta ne a afwan hadithin ummu habiba tana wanka a kowace sallah ijtihadin kanta ne hadifin hamna suka ce na nau'i khas ne na waɗansu irin mata ba irin matan da ke cikin hadifin hisham ibn urwa an abihi ba saboda haka ko kaga da suna su jami'in za a aiki da kowane hadifin ko ne daga ciki to wannan maslakin shine maslakin imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wanda yake shine aula shi yafi aljam'u aula min at-tarjih in za ka iya haɗa ma'anonin hadisi su ba da ma'ana guda wanda yake kowace za ka tabbatar masa da ma'anarsa ya fi ka ce wannan ya fi in kai aiki da shi sauran kuma ka ji aiki da su kai aiki da kowanne a babinsa ita ce ingantaccen fahimta wallahu ta'ala a'lam babu ma ja fi bawli sabi قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى babu ma ja'a fi bauli fi bauli sabi abinda yazo kan hukuncin fitsarin yaro wa haddathani yahya an malik an hisham ibn urwa malik ya daga hisham bin urwa an abihi daga babansa urwa an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabi an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro al-zahir al dace wannan dan ummu qais binti mihsan ne ummu qais binti mihsan tana daga cikin mata mata muhajirat da suka kasance tare da suka hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> to dan akwai hadisin da ya zo kan cewa ta zo da ɗansa da ɗanta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi ya dora shi akan cinyarsa to sai waɗansu suna ganin shine dai Aisha take ba da kissar da akwai riwayar ita kanta ummu qais din bint mihsan ta ruwaito hadisin da kanta na zuwan zuwan zuwanta da yaron ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai kyakkyawan kyakkyawan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar da rahama tasa ana zuwa masa da yara kuma har ya karbe su har ya su akan cinyarsa saboda wato shafaka da rahama ka duba ka ga a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah wanda wahayi yake zuwa masa daga sama hmm, komandan musulmin duk duniya hmm, wani wata sahabiya mace ba ma namiji ba ba abubakar ba ba umar ba ta zo da ɗanta ya karɓe shi ya tsora shi akan cinyarsa yaya wannan mata za ta je a cikin taron game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? za ta ji an yi mutum da ita ko za ta ji ita ma an yi mutum da ita to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga cikin wato kamalar shafakarsa da rahamarsa da kyakkyawan zamantakewa tare da sahabbansa wanda wanda yake ma ya wajaba musulmi ne koyi da waɗannan da wannan janibi na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa bala ala saubihi sai masa fitsari akan tufarsa fa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima in fa atba'ahu iya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa ruwa sai ya kwarara akan fitsari fa atba'ahu iya sai ya kwarara akan fitsari a hadithin ummu qais eh, fa sabbahu alaihi wa lam yaghsilhu sai ya kwarara ruwan a cikin akan fitsarin bai wanke shi ba wato bai cuccuda shi ba a cikin wannan ma akwai kyakkyawan kyakkyawan akhlaq na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan ɗabi'a bai ce ku dauke yaran nan ku ɗauke shi ya yi fitsari yanzu da ya yi haka yaya wannan mata za ta ji ina za ta sa kanta ta da iko akan ya fitsari ta da ikon ta hana shi an riga an yi ba za a ce ba za a janye fitsarin ba ba ta da ikon wannan saboda hakan aka zarge ta ko aka kyare ta ko aka nuna mata uffan eh, aka nuna mata bacin rai ina za ta takanta kanta akan abin da ba ta da iko akai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamar ba ai ba sai ce a kawo ruwa sai ya zuba ruwa kawai ya abin nan sai ya zuba ruwa aka aka daure shi to nan dina daga cikin wato waɗannan jawanib na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata wajibi mu koyi da su da irin waɗannan akhlaq din ne ake zama lafiya a cikin mutane da shine da shine mutane za zukatan mutane za su haɗu akan soyayya ta gaskiya fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata rahama ce saboda wata rahama daga ubangijinka ka zamanto mai taushin ɗabi'a a gare su mai saukin hali a gare su da ka kasance mai kaushi mai mummunar ɗabi'a da ka kasance mai wato mai zafin zuciya mai kaushin ɗabi'a lan fabbu min hauli, da sun tarwatse daga gare ka ka san kamar yadda kamar yadda kuda yake yi idan idan doki eh, ya girgiza jikinsa za ka ga ya tashi din yayi haka to shine wannan lan fabbu min hauli. da da wannan ɗabi'ar kake da haka za su tarwatse kowa ya tafi to amma kaga duk da yake Allah shine ya hada zukatansu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma akwai wasa'il daga cikin wasa'il din wanda yake cikin hikimar Allah ne sai ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai isa matuƙa wajen kyakkyawar ɗabi'a wanda daga cikin wannan kyakkyawar ɗabi'ar linul janib hmm? wahfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ka sassauta sacinka ga wanda suka bi ka daga cikin mu'mine wato ka zama to mai saukin hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka akwai wata mata fa a Madina mai tabin hankali ce tabin hankali gare ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita shi kiranta sai ya ce mata ya umma fulan da alkunya kamar ka samu mace ce a unguwar kowa ya san ma kuka ce aka ah, ce a ya haji ya wance da sura na girma mata yace mata ya umma fulan je ki duk inda kike so ta zo ta ce ya rasulullah ina so in ganka ina so in ganka <laughs> ba ta da hankali ba ba tana da taɓin hankali ta zo ya rasulullah ina son in ganka ya ce ki bi inda kike so a hanyoyin madina ki gaya min inda kike so in ganna ki ganna zan zo in same ki anan eh? to irin wannan kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wasilar da ta hanyar nan Allah madaukakin sarki ya hada zukatan mutane ya zamanto suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda suke son kansu da iyayensu da 'ya'yansu suka kare shi fiye da za su kare kansu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu to kuma a koyaushe a koyaushe musulmi ba za mu taɓa samun wannan ɗinkewar ba a cikin al'umma idan ba mun yi irin wannan in ba mu ɗauki wannan halin ba in zai mu duba irin wannan gaya ta mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mata ma daga cikin sahabbansa mace ta zo da ɗa ya karɓe shi ya zaunar da shi akan cinyarsa dan yayi fitsari ko ba ta gani ba ko a fuskarsa ka san mace akwai wata akwai ina ana ban labarin wata mace tana da wata mai aiki mai aikin nan hazuka ce duk irin abin da take so in taima in ta in ta wanke gidan nan gidan har rawa zai yi kamar yadda wani malamin mu yake cewa yake cewa wai wai wai wata abin nan <laughs> wani wata kakarsu tana ce musu wanke gidan sai yayi rawa sai aka samu wata daga cikin jikokin mai hanji tace ta haba haba kaka yaushe gida ya taba yin rawa <laughs> to wannan mai aikin haka take ta wanke gidan kalkalkal ta aiki duk irin yadda take so amma ta zo ta rabu da matan nan aka ce mata me zaki ka rabu da mai aikin nan take ce wallahi kawai saboda naga in za ta ya in za ta yi ma sarki tana kenkeni tana nuna kyankyami wai tana wanke masa tana wanke masa bayan gida to da aka ce kawai ta tsane ka san yadda uwa take da ɗa to ko a fuska ne ta ko a fuska ne da ta gani a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu zai shiga cikin ranta kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna ba ko a fuska ballantana ma ya faɗa da baki to ka duba mu irin halin mu mu yaran ma a ga kan cewa ma yaro ma ya zo majalisin mu ya zo yaro ma ya zo majalisin mu kai tashi wai ce maka zo cikin manya ka ba tafi bayan kuma zuwa da yara irin waɗannan wuraren yana da muhimmanci domin rahama ce take sauka mala'iku ne suke zuwa wajen majalisul ilm majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune majalisul ilm mala'iku ne suke zuwa wajen nan in mala'iku suka zo babu shaidanu a wajen so da haka kaga albarkar da ke sauka shi ma yaron zai samu zai ga irin wannan Allah ya ba ma yaro wata inaya rabbaniya kula ta musamman daga Allah wanda wannan za ta sanya masa sa'ada ba zai taba tabewa ba har abada abinda musulmin da suke da shi kenan suna kokarin halartar da 'ya'yansu wuraren alkhairi da wuraren mutanen kirki domin me domin yaran su zama cewa sun samu albarka zuwa wannan majalisar dikir din amma haka da ya zama cewa an kaurace ma wannan shikenan hmm? sai yan yan sholusho suka yi mana yawa hmm? yan wiwi suka yi mana yawa yan abubuwa suke mana yawa a cikin al'umma saboda wannan rashin kula din amma inda ana ɗan iyaye za su kula da ƴaƴansu tun suna ƙanana tun ma ba kafin ma su fahimci wani abu su kai su inda za su samu albarkar Allah sai ka ga sun taso da kiyayewa da kariya ta Allah tabaraka wata'ala to haka sabbai suka kasance suna zuwa da ƴaƴansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe sa hmm? gare su ya buɗe kirjinsa gare su ya karba. yau wato sai abin hukuncin da wannan ya nuna shine cewa idan yaro ya yi fitsari ya isa kawai ka kwarara ruwa ba sai ka ci cuɗa ba kawon wanki saboda haka fitsarin yaro ƙarami shi ma na jasa ne amma an sauƙaƙa wajen tsarkake shi ba sai ka sa ruwa ka ci cuɗa ba in kawai ka zuba ruwa a in ka zuba ruwa akai wannan ya wadatar sai dai da sharaɗin yaron ya zamanto cewa ba ɗan yaye ba wanda ba a yaye shi ba abinda domin a hadisin ummi qais cewa atat atat ummu qais bi sabiyin laha lam ya'kul at'am ta zo da yaronta da ba a yaye shi ba ma'ana bai ci abinci ba abinda ake nufi da bai ci abinci ba ai lam yastaqilla bi akli at'am bai zamanto yayi istiqlali yana cin abinci abinci ne akan abinci kawai yake wadata ba amma matsawar ko da ana bashi abinci ana bashi madara ko sirralak ko da yake yanzu gari yi tsada fa ba ko yake ba kowane yaro ake ba sirralak ba amma kaga da inda zaka san cewa wato kasar mu Allah ya sauke koma baya ake yi da ji yara yan abin nan shekaru abin nan a sha biyar ashirin da suka wuce yara sirralak ake ba su kumari amma yanzu ina wane mutum sai wane da wane to in dai ana ba ma yaro abinci in dai ana ba shi nono in dai ana ba shi nono ba wai kawai abinci ake ba shi ba to in yi fitsari fitsarin sai ya daukan wannan hukuncin amma in ya zamanto cewar abinci kawai yake ci ya daina shan nono an yaye shi to idan ya fitsari hukuncin fitsarin sa hukuncin fitsarin babba a yaro muka ci tsari na mace kuma za mu zo yaro muka ci na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن عبيد بن عن عبيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم كيف بنت محسن أنها أتت باذن الله بغير لم ياكلوا الطعام لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على صوته فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء waɗanda ya yi ahuhu wala ne bikinmu wa'anda ta ni an malikin an ibni shahab ima an malikin yarwato daga ibni shahab azuhurri an ubaitullah ibni utubata bin mas'ud daga ubaitullah bin utubata bin mas'ud ɗaya daga cikin fuka hausa ba'a shiga an ummi qais binti mihsan daga ummi qais binti mihsan wanda mu tana daga cikin muhajirat annaha a tadibnin lahaa ta da wani ɗanta saurayirin ɗan karami lam ya'kul at-ta'am bai riga ba a riga an yaye shi ba wato bai zamanto yana cin abinci shi shi bai zamanto yana cin abinci gabarun nono ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. fa ajlasahu fi hijri sai ya zaunar da shi akan cinyarsa alhijr shine cinya domin tana kare al'auran mutum fa bala ala thawbihi sai ya fitsari akan tufar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bima sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi a kawo masa ruwa fanabahahu ay fasabbahu alayhi sai ya kwarara ruwan akan fitsarin wa lam yaghsilhu ay lam ya'rifu bai cuda shi ba shine hadisin da muka faɗa na ummu qais wannan kaga shi ma akan hukuncin yaro kenan ma'anarsa da ma'anar ma'anar hadisin Aisha daya waɗannan suna cewa wannan hadisin shine ainihin hadisin Aisha din ta ruwaito tace utiya nabi sallallahu alaihi wa sallam bi sadi wannan hukuncin yaro ne hukuncin mace nan za a yi amfani da mafhum amma ba wai dan cewar mafhum din ne hujja ba saboda akwai hadith a cikin sunan da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yurashu min bawlil gulam wa yughsalu min bawlil jariya fitsarin yaro ana yayyafa ruwa a jiki fitsarin yarinya kuma ana wankewa shi wannan sai an sai an cuccuda sai an wanke shi kamar da ake wanke fitsarin babba باب ما جاء في باب ما جاء في البول قائما وغيره قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي للمسجد فكشف عن فرجه ليبول وصاح الناس به حتى على الثور فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتركوه فتركوه فقال ثم امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بظلوم مما وصب على ذلك المكان نعم باب ما جاء في البول قائمة ابن ديزو اكن ينفس ارياتي حدثني يحيى عن مالك امام مالك يرويته انا يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الانصاري انه قال يتي دخل اعرابي المسجد وان دان قوي وان بلاربن قوي يازو يشيغ يا يشيغ مسلاتي فكشف عن فرجه sai kwaye al'aurarsa liyabul dan yayi bawali fasahan nasu bihi sai mutane suka yi masa kururuwa suka yi masa haro a abin a haraga abin ta hayagaga suka ce aka hau kansa hatta ala saut har sai da sautin ya ɗaukaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utrukuhu yace ku kyale shi fa tarakuhu فبال في فساري ثم أمر رسول الله صلى الله عليه sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni da a zo da katon guga na ruwa fa subba ala dhalika makan aka kwarara a wannan makani wannan haka imam malik rawaito wannan hadisin daga yahya ibn sa'id saboda ah, ah, yayi rawaito kissar kaga mursala ce amma hadisin ya zo ya inganta daga riwayar anas da kuma riwayar abu huraira radiyallahu anhu yahya ibn sa'id ya hadu da anas ta yi hadisin da hadisin daga wajen anas ne in ku abu huraira ne bai hadu da shi ba sai dai da wasita amma hadithin ingantacce ne daga hadithin abi huraira da kuma hadithin anas bin malik radiyallahu anhu cewa wani balarab wani balaraban kauye ya zo ya fitsari a masallaci sahabbai suka hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace utrukuhu a wata riwayar la tuzrim la tuzrimu kada ku sa shi masa cutar matsewar abin nan a matsewar fitsari mutum in ya fara fara fitsari bai riga ya fita ba in aka tsoratar da shi ya zama to sauran bai fita ba to na za ta samu sauƙi irin cuta yace kar ku cutar da shi ku kyale shi saboda haka suka kyale shi sahabbai nan sun yi aiki da zahirin da zahirin hadisi cewa masallaci wajibi ne a tsare shi bai kamata a fitar a yi jasa a cikin sa ba to tamassukin su da suka yi wannan da wannan zahirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale su sai dai ya nuna musu kan cewa a a cikin irin wannan halin ba bai kamata a yi ba saboda barnar da ke cikin wannan barnar a cutar da shi ko kuma barna a hana shi bai gama fitsarin bai tashi duk ya bata wurin ya fa a kyale shi ya fitsari a nan wajen ya zama to inda fitsa inda najasa take a nan wajen da kawai sai a fara ruwa amma da da aka hana shi sai ya tashi ya bata jikinsa ya jima kansa ciwo eh? sannan kuma ya bata sauran wurare a cikin masallaci kaga hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yaushe ana ana yadda da karamar barna eh? domin a kawar da babba idan ya zama to ba za a iya kawar da dukkan barnar biyu ba to a hakura da karamar Eh? ka ganin an haƙura da ƙaramar maimakon ya zama tukan cewa an kyale ta kai ya zuwa ga babbar kuma a cikin wannan hadithin ya nuna mana wato wajabcin tsare masallaci daga najasa kuma ya nuna mana kan cewa ana tsarkake najasa idan ta gudana a bayan ƙasa da ruwa ne na'am قال حدثني عن مالك قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال فرأيت عبد الله بن عمر يقول قائما قال يحيى إلى مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعد من مدى كانوا يتوضعون من الغائط وأنا أحب أن أغسل أن أغسل الفرج من البول آه، وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار امام مالك يويتو daga malam Musa عبد الله بن دينار المكي انه قال yace ce ra'aitu abdullahi ibn umar ah, abdullahi ibn dinar yace ga abdullahi ibn umar sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman yana fitsari a tsaye ah, fitsari a tsaye dama shine abin da din hukunci wato ba'ana kaga imam malik cewa bab ma ja'a fil bawli qa'ima abin da yazo na tabbacin ingancin fitsari a tsaye ba fitsari a tsaye ba kafirci bane kamar yadda wani lokaci akwai lokacin da duniya take tashi anan wai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari ya tsaye aka ce wai an wai an abin da an shiga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba muka faɗa ba ko zai fa ya faɗa an cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata subaqata qaumin fa bala qa'ima yazo sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina sai yazo jujun waɗansu mutane yayi bawali a tsaye to ya gabata ina jin a cikin nan lokacin da muka karanta hadisin cewa abinda afwan a karatunmu na umda ne cewa fitsari a tsaye manzan Allah malamai tafsirin da suka yi shine cewa idan wajen ya zamanto mai taushi ne wato fitsarin ba zai rinka tsartatuwa ba kuma amma kuma akwai najasa da tsuguno a wajen ba zai yiwu ba hmm? to mutum ya yi fitsari a tsaye shine mustahab idan kuma ya zamanto cewa wajen tsandauri ne idan ya yi fitsari a tsaye zai rinka tartsatsi a wajensa to nan wajen fitsari a tsugune wajibi ne wajibi ne don wajibi ne mutum ya tsare jikinsa daga fitsari haka zalika idan wajen da mutum idan idan inda mutum zai yi fitsari din a cikin gari ne ko yana kusa da mutane suturar da ke tsakaninsu kaɗan ce to ya fitsari a tsaye shine ya fi saboda idan ya tsuguna abin nan idan ya tsuguna tsokar ji abin nan tsokar naman jikinsa za ta saki saboda haka zai rinka fitar da rihi hmm? a ji mutum ya tsuguna a ta jin bama bamai suna fita to a nan wajen kamata ya yi ya yi zai rufa ma kansa a cikin. an bayyana cewa yana daga cikin hikimar manzan Allah yana daga cikin hikimar domin wannan bawalin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da a cikin madina ne saboda a cikin gari ne kuma hudaifa yana bayansa ya ce ma hudaifa ma ya tsaya a bayansa ya tsaya a bayansa saboda haka ya zaɓi tsayuwa a tsaye domin in ya ce zai tsuguna iska za ta fita wanda yake zai iya zamantowa wanda yake abu ne wanda yake kunya kuma tana daga cikin abin da ake so a cikin addini tana daga cikin shiga cikin imani eh? saboda haka ba wai saba ma ba wai dan kawai a ah, dan kawai kafirai suna yi ba su suka fara ba kuma wai ba ibadar su ba addinin su bane ballantana a cikin aka haka an yi koyi da su koyi da kafirai inda ba a so a cikin abubuwan da suke na addinin su ai ba addini bane na kafirai kan cewa ai fitsari a sai to lokaci ya kure amma wannan shine fasali na karshe a kitabul a kitabul mawaqit za mu shiga cikin kitabul salah insha Allah amma dai zamu tsaya anan saboda kurewar lokaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tafsiri ko na tambayoyi daga zarar ta sa idan ya to cewar ya jika ba zai iya ci gaba da tsare jini ba sai ta canza in ma ya danganta da yawan gudanar jini idan yana gudana da yawa sai ya zamanto kan cewa ɗaya ma abin nan a ɗaya watakila bai fiye mata rabin awa ba in ko baya gudana da yawa wani lokaci sai ta kwana ta yi da guda ɗaya Ah, ina ganin za mu tsaya a nan wajen saboda kudurin lokacin Allah ya kai mu mako yi za mu ci gaba sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala